Sashen Hausa na gidan rediyo GTA Amurka ke magana. Kuka lalubo tashoshin sa kan mita 49 da mita 31 ko kilohas dubu shida da ɗari ɗaya da saba'in da kuma kilohas dubu tara da ɗari bakwai da sittin da biyar a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryen mu kai tsaye a manhajar tun in ko a shiga daga shafin mu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum sahabo Imam Aliyu ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu a wannan safiya ta litinin 16 ga watan maris shekara ta 2026 muna fata an tashi lafiya kakanun labarai yakin amurka da isra'ila zai kawo ƙarshe nan ba da jimawa ba dangantakar iran da ƙasashen yankin gulf za ta buƙaci yin nazari mai zurfi a jamhuriyar congo kuwa an kaɗa ƙuri'u a zaben shugaban ƙasar jiya lahadi kanun labaran kenan. Da misali karfe biyu da 'yan mintuna na wannan dare ta Lahadi wayawar Litinin wasu daga cikin mazauna birnin Maiduguri suka tsinci kansu cikin firgici da tashin hankali sakamakon kin da ake kamantawa da bama-bamai ne a sassa daban-daban na birnin na Maiduguri. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. A matsayina na ɗan adawa na jam'iyyar PDP wanda 'yan uwana gwamnoni sun bar ni sun koma apc bisa wayansu dalilai ni kuma naki sai ana cin mun mutunci gwamnan jihar bauchi bala muhammad kaura kenan kuma ɗanɗanon shirin ga fili ga doki na nasir adamu likaya sannan mu karkare da rahoto a fagen wasanni amma da farko sai ku gyara zama don ku ji cikakkun labaran duniya da yusuf aliyu harande zai gabatar Jama'a Assalamu alaikum ta da fatar an wayi gari lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Jama'a Amurka da ke mayar da martani kan rashin tabbas na tattalin arziki kan hauhawar farashin man fetur a jiya Lahadi sun yi hasashen cewar yakin Amurka da Isra'ila zai kawo ƙarshe nan ba da jimawa ba, kuma za a samu raguwar farashin makamashi duk kuwa da ikirarin da Iran ta yi na cewar tana nan da ƙarfinta kuma a shirye take ta kare kanta shugaban amurka donald trump ya yi barazanar kai ƙarin har-hare kan babbar cibiyar fitar da man fetur ta iran a tsibirin kerg a ƙarshen mako ya kuma ce bai shirya cimma matsaya ba don kawo ƙarshen yakin da ya rufe mashigin hormuz mai matuƙar muhimmanci tare da girgiza kasuwancin makamashi a duniya jaridar wall street journal ta ruwaito cewar a farkon wannan makon ne shugaban amurka donald trump ya shirya yin shelar cewa ƙasashe da dama sun amince da kafa wata kawance don raka jiragen ruwa ta mashigin ruwan amma har yanzu suna tattaunawa kan ko za a fara gudanar da ayyukan kafin ko bayan kawo ƙarshen yakin da ake yi in ji jaridar ta wall street journal dangantakar Iran da kasashen yankin Gulf za ta buƙaci yin nazari mai zurfi dangane da yakin da Amurka da Isra'ila ke yi da Iran tare da takaita ƙarfin ikon ƙasashe ta yadda yankin zai samu ci gaba, in ji jakadan Tehran a Saudi Arabia jiya Lahadi. Ambasada Alreza Ennayati da aka tambaye shi ko ya damu cewar yakin zai illa ga dangantakar su. ya ce wannan tambaya ce mai matukar muhimmanci kuma amsar ta abu ne mai sauƙi. Mu makwabtan juna ne, kuma ba za mu iya yi ba tare da juna ba, za mu buƙaci yin nazari sosai. Abin da yankin ya gani a cikin shekaru hamsin da suka gabata shine sakamakon wani tsari na keɓewa a yankin da kuma dogaro da wuce gona da iri kan ikon waje. In ji shi a amsar da ya bada ta rubuce yana mai kira da azurfafa zurfafa dangantaka tsakanin mambobi shida na kwamitin haɗin gwiwar yankin gulf tare da iraki da iran farashin man fetur na iya tsawaita yayin da yakin amurka da isra'ila ya shiga mako na uku lamarin da ke jefa ababen more rayuwa cikin haɗari tare da rufe mashigin hormuz a cikin matsala mafi girma a duniya Hukumar kula da makamashi ta ƙasa da ƙasa jiya Lahadi ta ce, samar da ganga miliyan 400 na ajiyar man fetur za su fara kwarara zuwa kasuwannin duniya a nan ba da daɗewa ba. Wani jadawalin yaƙi da hauhawar farashin kayayyaki da yankin gabas ta tsakiya ta haifar. Hukumar ta ce za a fitar da hannayen jari daga Asiya nan take kuma za a samu na turai da amurka a ƙarshen wannan wata na maris labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na gta amurka ke magana daga gundumar columbia a jamhuriyar congo kuwa an kaɗa ƙuri'u a zaben shugaban ƙasar jiya lahadi wanda ake sa ran zai tsawaita wa'adin shugaba denis sasson goso ɗaya daga cikin shugabannin afirka da suka fi daɗewa a kan karagan mulki duk kuwa da cewar mutane ba su fito da yawa ba don kaɗa ƙuri'unsu saso na fuskantar wani ƙalubale daga abokanan hamayya tare da saka wasu fitattun jagororin adawa na ƙasar a gidajen yari wasu kuma suna gudun hijira jam'iyyun adawa da dama sun ƙauracewa zaben suna masu cewar tsarin ba shi da inganci. Fiye da 'yan Kongo miliyan biyu da dubu ɗari biyu ne aka yi wa rijista domin kaɗa ƙuri'u. A wani labari na daban kuwa, jagoran 'yan adawa na Uganda, Bobby Wine, ya ce ya bar ƙasan nan da ɗan wani lokaci ya shafe watanni biyu yana ɓoye sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a watan janairu tsakanin shi da shugaban ƙasar yoweri museveni wanda ya daɗe yana mulkin ƙasar wani wanda ainihin sunansa robert kigulayi ya ƙi amincewa da sakamakon zaben yana zargin an tabka magudi kuma ya kasance a ɓoye tun bayan da ya tsere daga gidansa da ke Kampala a babban birnin Uganda. A cikin wani sakon bidiyo da ya naɗa na minti biyar ya wallafa a shafin sa na X a ranar Asabar. Wani ya ce ya baka san ne domin muhimman al'amurra a wajen Uganda. Yusuf Aliyu Harande aka ji da labaran duniya. Za mu kawo muku sharhin Farfesa Tukur Abdulkadir, amma da farko cikin dare muka samu labarin 'yan Boko Haram sun kai hari a birnin Maiduguri, sai dai sun haɗu da jami'an tsaro. Ga ƙarin bayani da wakilin GTA a Hausa Amurka ke magana a Maiduguri Adamu Aliyu Gulde da ya aiko mana. Da misali karfe 12 da 'yan mintuna na wannan dare ta Lahadi wayawar Litinin wasu daga cikin mazauna birnin Maiduguri suka tsinci kansu cikin firgici da tashin hankali sakamakon ƙarakin da ake kamantawa da bama-bamai ne a sassa daban-daban na birnin na Maiduguri bayan tuntuɓar wasu daga cikin mazauna unguwannin a yayin da suke tserewa daga muhallinsu sun bayyana mini cewa suna kyautata zaton farmaki ne da 'yan ta'adda suka yi yunkurin kaiwa sai dai sun gamu da cikas domin kuwa an shaida yadda jiragen mayakan sojin saman Najeriya suka kai martani cikin gaggawa domin kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma. Wannan firgici na zuwa ne ƙasa da mako guda kenan da ake samun tashin tashin a sassan jihar Borno sakamakon hare-haren 'yan ta'adda ga shingen jami'an tsaron soji bayan zantawa da wasu daga cikin mazauna unguwannin Dala Bulamari da kuma Ajilari Cross da suka ki amincewa na ambaci suna ko muryoyinsu cikin rahoton sun shaida mini cewa tabbas sun ji karan wasu abubuwa da ake kyautata zaton bamai ne da kuma martanin dakarun sojin Najeriya sai da cewarsu a hali yanzu yunkurin tsirata da rayuwarsu suke yi domin kuwa babu halin zantawa da ni ta wayar tarho a hali yanzu dai karfe ɗaya da rabi kenan agogon daren Lahadi a nan birnin Maiduguri na yunkurin jin ta bakin jami'an tsaro a nan Maiduguri sai dai babu wanda ya yarda na tattauna da shi game da halin da ake ciki a wannan lokacin daga bisani wasu daga cikin mazauna unguwannin bulamari dala da kuma ajilari cross sun shaida mini cewa ƙarakin da suke ji sun lafa domin kuwa sun samu zarafin zuwa sallan kiyamar laini a wannan daren adamu aliyu gulde gta hausa amurka ke magana daga maiduguri a najeriya Za mu ka muku ƙarin bayani dangane da wannan hari da zarar muka samu ƙarin bayani. Yaƙin da ake yi a Sudan cikin shekaru kusan uku yanzu ya halaka mutane kusan rabin miliyan ɗaya, ya raba 'yan ƙasar fiye da miliyan goma da muhallansu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wannan fitinar ita ce mummunar bala'in zamantakewa a duniya a halin yanzu. Duk da haka wasu masu sharhi suka ce ba ka jin wannan batu a bakin 'yan Afirka musamman 'yan Najeriya suna nuna damuwa kan wannan lamari. Rikicin Sudan ya fi shafar su ta fuskar kasancewar su baƙar fata 'yan Afirka, kuma uwa uba masana suka ce mazauna yankin Darfur su 'yan arewacin Najeriya ne. Yanzu yakin haɗin gwiwar da Amurka da Isra'ila suka kaddamar akan Iran ita tafi jan hankalin kowa. Alhali rikicin na Sudan ya juma. Har zanga-zanga wasu sun yi a arewacin Najeriya kan yakin Amurka da Isra'ila kan Iran. To ko ta yaya masana suke kallon al'amarin 'yan Afirka musamman 'yan Najeriya kan wannan lamari na fushi da fushin wani? tambai da na yi wa Farfesa Tukur Abdulkadir na jami'ar jihar Kaduna kenan. To ina ganin akwai abubuwa da dama da ya kamata a la'akari da su a yanayin yanda wannan al'amari mutanen arewacin Najeriya ko mutanen Afirka suke kallo na wannan yakin da Isra'ila da Amurka suka kaddamar akan ƙasar Iran. Amma in muka duba tarihi musamman mutanen arewacin najeriya za a yi musu adalci in na ce arewacin najeriya musamman kuma ƙabilun fulani ƙabilun hausawa bare-bare nufawa da sauransu waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen sauraren gidajen rediyo na sashen hausa na ƙasashen yammacin turai da kuma amurka misali a lokacin da aka yi yakin ah, tekun fashi na farko masu sauraren gidan rediyon BBC a lokacin daga Najeriya ko kuma da za a ce masu saurare sun taɓa zaben Saddam Hussein a matsayin gwarzon shekara. Sannan kuma idan ba manta ba akwai wurare da yawa a Najeriya da 'yan Najeriya suka ɗauki sunayen wasu yankuna na duniya da ƙasashen musulmi da ake fafatawa aka rika samun yaƙe-yaƙe suna amfani da waɗannan sunaye misali kaga a Kano akwai masallacin Kandahar misali. kaga a kasuwar shegumi a kasuwar kaduna kai akwai wani bangare da ake kira kasuwar ceceniya a lokacin kaga lokacin da rasha take fafatawa da jamhuriyar ceceniya ne lokacin janar jokar dudayef sannan kuma kaga abuja akwai wani wuri wanda za a ce yan share wuri zaune ake cewa suna kiran wurin tora bora to har a yola ma nake gani akwai wurin da eh, wurin da ake kiran shi kandahar ko masallaci ne to saboda haka abubuwa ne da ya kamata wannan wani al'amari ne da za a ma masu sauraren gidajen rediyo adalci musamman daga afirka ko kuma daga arewacin najeriya abu na biyu kuma kasashen kafofin watsa labarai na duniya sun fi ba ma wasu al'amura da suke ƙara rarraba kamunan mutane da farraka alaƙar su muhimmanci da kuma kafofin watsa labarai na kafofin sadarwa na zamani waɗanda aka fi amfani da su yanzu wajen yaɗa ƙiyayya da gaba ta ɓangaren addini da ɓangaren aƙida da ɓangaren ƙabilanci mutanen najeriya da yawa saboda yadda ba a samun manya-manyan kafofin watsa labaran su ma ba su cika ma bayanan da ko kuma abubuwan da ke faruwa a yankin sudan da kuma sudan ta kudu ba a cika ba ma abin muhimmanci a wajen labarai ba saboda haka za a ce kusan jama'a sun kamar an maida da abin kamar kusan ma bai ma damu al'ummar duniya ba na biyu kuma mutanen arewacin najeriya misali kaga shekara da shekaru suna fuskantar ukuba ko dai ta kudu maso arewa maso gabas ainihin 'yan ta'addan boko haram ko kuma 'yan ta'addan da suke yan eh, hare-hare da kuma masu garkuwa da jama'a a arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya saboda haka waɗannan abubuwan kansu ina jin ya ƙara nisantar da hankalinsu ko gusar da hankalinsu daga sauran wasu abubuwa da suke faruwa musamman aka la'akari da halin da ƙasar sudan ta fuskanta da kuma alaƙar da ke tsakanin najeriya da sudan akwai jama'a da yawa wasu bayanai da akan yi inda ake nuna kusan najeriya akwai kashi da ɗaya ne ƙasar da take da yawan mutanen najeriya in aka cire najeriya wanda ya kai ƙasar sudan saboda tarihi ya nuna alaƙar da ke tsakanin yadda 'yan arewacin najeriya suka dinga tafiya wasu harkar aikin haji wasu ƙaura lokacin da turawan mulkin eh, birtaniya suka kai ma usmaniya hari wasu kuma dama saboda harka ta addini ga kabilun hausawa ga kabilun kanuri ga kabilun fulani da sauransu amma jama'a da yawa sun manta ina ganin waɗannan abubuwa sa iya wala allah sun taimaka wajen yadda aka gusar da tunaninsu sannan kuma kada mu manta da cewa duk muhimmancin da ke da wannan ƙasa sudan take da shi kuma ƙasa ce mai muhimmanci ga afirka ga kuma al'ummar musulmi da kuma duk masu adalci Mutane da yawa sun fi kallon abin da ke faruwa a Gabas Tsakiya shekara da shekaru kasancewar tasirin Gabas Tsakiya a manyan addinai da kuma yanda kuma yanzu karni na 21 musamman rawan da kafofin watsa labarai ko kafofin sadarwa suke takawa wajen yaɗa ƙiyayya da gaba da kuma yadda wasu mutane a Najeriya su kansu suka shiga cikin abin da ba su san kanshi ba ko dai ƙiyayyar addini ko kokiyar aƙida suka ɗauka suka yi uwa suka yi makarɓiya ba tare da sun fahimci ma al'amarin yadda yake gudana da kuma tarihin al'amarin ba waɗannan abubuwa ina ganin sun taimaka a bisa wannan halin ko in kula da musulmin najeriya suke nuna ma abin da ke faruwa a ƙasar sudan da kuma ƙila halin ko in kula wala Allah su mutane wasu daga cikin mabiya addinin kristan najeriya da yawan su ƙila ba su ma fahimci ma matsalar da ke faruwa a kudancin sudan ba saboda in dai harkar sauraron labarai ne da sauransu yanzu ne 'yan shekarun nan za ka rika zuwa wasu yankuna na arewaci ka rika gani mabiyan al'umma ba wai kawai musulmi kaɗai suke sauran rediyo ba za ga su ma mabiya addinin kirista a wurare da yawa suna saurare musamman a karkara da sauransu. Farfesa Tukur Abdulkadiri masani kan dangantaka tsakanin ƙasa da ƙasa da muhimman buƙatu a jami'ar jihar Kaduna. Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad Kaura shi kaɗai ne ya rage a jam'iyyar PDP a arewacin Najeriya zuwa yanzu. To ko zai kai labari? Ga Nasiru Adamu Elikaya da amsa cikin shirin ga fili ga doki. masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana barkamu da dawowa sabon shirin gafili ga doki da ke kawo zazzafar muhawara kan siyasa da lamuran yau da kullum tsakanin ɓangarori da ke hamayya da juna. A sabon tsarin jadawalin babban zaben 2027 da zai fara daga watan Janairu na baɗi ya nuna lalle jam'iyyu su kammala gudanar da zaben fidda gwani da warware takaddama daga tsakanin 23 ga watan gobe zuwa ranar 30 ga watan Mayu. Hakika wannan gagarumin aiki ne kuma aski ya zo gaban goshi ga jam'iyyun haɗa da ƙalubalen kotu da wasu daga ciki ke fuskanta musamman jam'iyyar PDP. Kakaf a Arewa gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ne ya saura a PDP tunda gwamnan Zamfara Dauda Lawal ya koma APC. Sai a kudu gwamnan Oyo makin Makinde. Wato a Najeriya gwamnonin PDP yanzu guda biyu ne. Gwamna Bala dai dama ya hango gwamnonin za su koma APC. matsayina na dan adawa na jam'iyyar pdp wanda 'yan uwana gwamnoni sun bar ni sun koma apc bisa wayansu dalilai ni kuma naki sai ana cin mu mutunci ana cin mutuncin ma'aikata na ana cin mutuncin iyalai na ana su a mana kazabi har ma da cewa muna cikin masu wato kawo harkokin mm. ta'addanci wanda babu ta'addanci a bauchi zaman lafiya ake kuma aka kawo sunan wani badejo wanda kani ne a wurina kuma ba nan gari yake ba a nasarawa yake kuma ba ne ya fara taimaka ba a siyasa ya taimaki mai girma shugaban kasa ya taimaki gwamnan nasarawa kuma adawa da gaskiya ne su ma adawa ya kawo suna kuma ba wani ke zai cire ni a jam'iyyar pdp in koma can dole ko za su yanka ni ina inda nake da mutane na mutanen bauchi sun ce kada je ko ina yanzu mu shiga zauren muhawara inda mataimakin shugaban apc na arewa maso yamma datti garba muhammad ke fafatawa da jami'in ƙetare na adc mai gari bello kasimu wasu shafafu da mai da suke kusa da gwamnati sai su ji a ba su kuɗi a official rate sai a ba ka kuɗi a kamar naira ɗari hudu a dala sai kuma ka zo ka san kamar ɗari takwas yanzu kaga an soke wannan tun da da asalin wanda ya kamata su rika benefitin daga wannan system din a abin nan musamman manufacturers da importers wanda suke productive sector ko da ba sa samun kuɗi na shiga saboda kuɗin ana ba wasu ne yanzu kaga an canza wannan tsarin kowa yake so naira an samar da darajanta a kasuwan duniya ba wani wanda zai je wani cuwa-cuwa ko a bashi ya samu kuɗi na araha kuma kamar subsidy da aka cire an cire subsidy a allocation ga duka jihohi da local government ya ƙari ninkin ba ninkin su uku sannan ga wani babban abin da ke damun ƙasar nan shine abin da ya daɗa ja mana matsala mutuwar ƙananan hukumomi yau shugaban ƙasa ya je da kanci ya sa an kaka supreme court an samu judgment a bada local government autonomy da yake har yanzu akai an ce ba ta abin ya zama fully operational a wasu abubuwan ma ba sai ka nema a wurin gwamnati jiya kun gayya ba ka gwamnati za su iya maka akwai akwai abubuwa da yawa na gyare-gyare a kusurin student loan board eh, eh, eh, student loan board aka turo da shi na taimakon ɗalibai marasa galihu da yake yanzu ɗalibi da zai bar makaranta ba ah, saboda maganan kuɗin makaranta akwai inda zai samu abinda aka yi shekara kusan ashirin ana fama an kasa cima matsaya tsakanin malaman jami'a da gwamnatocin baya na tarayya wannan gwamnatin a amince an kara malaman jami'a albashi kashi arba'in an ba su wasu su sababbi da dai abubuwa na ci gaba a farashin kayan abinci da ya hawa yana saukowa kullum abubuwa dai suna ta ci gaba a wannan gwamnati na mai na mai hakurin biya ba honorable honorable mai garibin lokacin mai garibin lokacin duk da ba zan tambayi ka me yasa ka bar jam'iyyar APC ba amma bari mu yi a jam'iyyance gaba ɗaya ku yanzu idan yan adc aka ba ku dama duk da dama jam'iyyar zan iya cewa ah, tana nan me za ka tambayan kan nan ba shi za ka tambayan yanzu ba sai na mai da martani akan abubuwan da ya faɗa na cewa na ci gaba ne wanda wannan gwamnatin ta kawo eh sai sai ku faɗi abin da to eh, mai gari eh, yi ma kana da wani martani kan maganar shi wani rabul eh, garba dake ne ai tun da farko ma inda ya ce min yana yin gwamnatin nan don makamai da aka ba su kaga da ba za mu ma fara yin magana ba na san me yasa yake yake cikin gwamnati eh, don an ba su mukamai to kaga wannan da ba zai magana ba makaman mukaman da aka bayar ministoci goma sha biyu ya gaya mana tasirin su me suka yi mana me suka yi wa arewa da ake cewa kake har ake an ba su minista goma sha biyu kuma ministan wani ministiri aka ba su ai minista ma suna ne kada san an ta haka wannan maganan batun ake mana an ba mukamai ba abin wannan ya taimaki talaka da shi ba abin ya taimaki arewa da shi sannan kana maganan noma ba kashe noman yayi da gangan ba ba subsidy yake bayarwa ake shigo da shinkafa ba shinkafa ko wani buhu yana sauka a najeriya akan dala hamsin da biyar sannan ya zo yana sai da shi dubu arba'in don me bin ya kashe manoma su waye manoman yan arewa ne me yasa bai rage kayan noma ba me yasa abun da ake a kudu magi bai sauka ba me yasa sutura bata sauka ba kawai an yi don a kasara mu shekara biyu uku da suka wuce in kaga masu zuwa haji ko Jerusalem cikin dubu Za ka ga dari tara da casa'in duka manoma ne ko makiyaya yanzu an talauta su ba wanda yake iya ciyar da sai ka sai da buhun masara guda uku zaka sai buhun tashi daya Ɗan wannan zalunci ne sai ka kawo kayan noman ka yi sauki yadda manoman suka yi sai su eh, eh, kafin shugaba ina zuwa ka gama maganar ka na saurare ka kafin general muhammadu buhari marigayi allah ci kansa da rama ya sauka akwai kamfanonin sarrafa shinkafa guda ɗari uku yanzu gaba su sun rufe guda ɗari uku a arewa guda ɗari standard international standard ne yanzu ba sa iya yin komai kowanne ma'aikata nawa suke aiki a karkashin sa sannan kowanne ma'aikaci mutane nawa yake suke karkashin sa wanda yake ci da su har nama saniya kuke shigowa da shi kasan nan don kuka kashe kiwo arewa kana cewa an yi an kirkiro da ma'aikatan noma biliyan nawa aka bata budget ɗinta aikin ne suka yi ya za ka ba su ka kirkiro da ma'aikata sabuwar ma'aikata ka gagara ba su kuɗi ta ina za su yi aiki kama mutane za su su dora musu da su su yi noma don an ba su abun nan sannan gaba ne ba ka gama zagayen nan fa hanya biyu ka ce an fara a the whole north west ka ce ka ce eh, eh, samu naka da hanyar katsina shi kuma na bi hanyar katsinan nan sati biyu da ya wuce na je jibiya na bi hanyar katsina ban gama aikaci ko kwaya ɗaya ba ta wani hanyar kazi diga kano na bi na bi cikin zina na wuce na tafi jibiya ban ga ma'aikaci ko kwaya ɗaya ba to kaga sai ka gaya min daidai wuri ka za akwai ma'aikata eh? akwai ƴan garin suna sauraron mu sai ka kira ka ce a gari kaza akwai ma'aikata yanzu haka suna aiki eh? kai dan ɗan eh, northwest ne sai ka gaya min daga wuri ka gari kaza zuwa ni dai sati biyu da ya wuce na bi wannan hanyar na bi na je na bi na dawo ka ce baka gada aiki ba ban ga ma'aikaci kwaya ɗaya ba a kan hanya daga kano zuwa katsina masu sauraro wannan muhawara zazzafa kenan da ke ci gaba da gudana ku biyo mu makon gobe in allah ya kai mu don sabon shirin A madadin hukumar gidan rediyon GTA Hausa Amurka ke magana, Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Masu aro albishirinku, daga wannan mako a cikin shirin mu na dare za mu fara gabatar da ra'ayoyin masu sauraro. saboda haka idan kana ko kina da ra'ayi kan al'amura da suke wakana a unguwarku ko ƙaramar hukumarku ko jiharku ko ƙasa ko duniya baki da to sai ku aiko mana da su ta imel a sauti ne ko a rubuce zuwa ga mu na gta rahoto zan sake nana ta adireshin gta rahoto at gmail.com Allah ba da iko Yanzu kuma ga Bala Dahiru Bronco da rahoto daga duniyar wasanni. bari mu duba sakamakon wasannin da aka fafata a ƙarshen makon nan musamman a wasannin league league na nahiyar turai daga bisani za mu dawo tarayyar najeriya su ma don duba wasannin league da aka yi farawa da gasar premier na ƙasar ingila jiya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta nottingham forest sun tashi can babu ci da fulham Manchester United kuwa a Old Trafford ta lallasa Aston Villa ne da kwallo uku da ɗaya. Sai Crystal Palace suka sulhunta babu ci da Leeds United yayin da Liverpool suka tashi can ɗaya da ɗaya tsakaninsu da Tottenham. a gasar La Liga na kasar Spain kuwa kungiyar kwallon kafa ta Mallorca ne suka samu nasara akan Espanyol da kwallo biyu da daya Barcelona kuwa ta yi ruwan kwallaye ne akan Sevilla da kwallo biyar da biyu yayin da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis suka tashi kunnen doki daya da daya da Celta Vigo. Real Sociedad ta samu nasara akan Osasuna da kwallo uku da daya Idan muka leka gasar Serie A na kasar Italy kuwa kungiyar kwallon kafa ta Genoa ne ta samu nasara akan Hellas Verona da kwallo biyu da nema. kungiyar kwallon kafa ta fesa AC ko ta doke kungiyar kwallon kafa ta cagliari da kwallo uku da daya yayin da bologna ta bi sassuolo har gida ta doke ta da kwallo daya mai ban haushi komo a gida ta kara mutuncinta akan roma da kwallo biyu da daya sai kuma lazio ta samu nasara akan milan da kwallo daya mai ban haushi a bundesliga na kasar germany kuwa wai da bremen ba da daɗi ba domin mainz 05 ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo biyu da nema ita ma kungiyar kwallon kafa ta union berlin ta bi freiburg har gida ta doke ta da kwallo ɗaya mai ban haushi stuttgart ta yi kokarin kare martabanta akan kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig da kwallo ɗaya mai ban haushi idan muka leka gasar lika na kasar Faransa kuwa kungiyar kwallon kafa ta Starbuck ta sashi canjira zuwa buci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Paris FC sai kuma Metz ba ta da daɗi ba domin Toulouse ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo hudu da uku kungiyar kwallon kafa ta Le Havre kuwa sun tashi canjira babu ci da Lyon sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Lille ta samu nasara kan Rennes da kwallo biyu da ɗaya a yau kuma za a fafata ta a zuwa wasannin inda kungiyar kwallon kafa ta Brentford a gasar Premier League za su bar da gumi da Wolves a gasar La Liga kuwa kungiyar kwallon kafa ta Rayo Vallecano ne suke tare da kungiyar kwallon kafa ta Levante wannan wasa da yi shi da misalin karfe 9 agogon Najeriya Niger Kamaru na dare sai kuma gasar Serie A na kasar Italy kungiyar kwallon kafa ta Cremonese za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Fiorentina daga nan kuma za mu dawo tarayyar najeriya a tarayyar najeriya kuwa za mu leka bangaren wasanni da aka fafata musamman a gasar premier league na kasar najeriya inda a jiya aka fafata a wasannin mako na talatin kungiyar kwallon kafa ta barau fc kuwa ta samu nasara ne akan abia warriors da kwallo biyu da nema yayin da kwara united suka tashi canjaras babu ci da ƙungiyar kwallon kafa ta rangers international el kademi a gida su ma sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya da katsina united shooting star kuwa ta lallasa wiki tuwaris ne da kwallo uku da biyu yayin da niger tornadoes ta tashi canjaras babu ci tsakaninta da kano pilas sai kuma eyimba ta samu nasara kan plateau united da kwallo biyu da nema bayelsa kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta warriors ne da kwallo biyu da daya yayin da remo star ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta nasarawa united da kwallo biyu bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Da haka Allah ya kamo ƙarshen shirin a wannan safiyar sai kuma can da dare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Yusuf Aliyu Harande wadda ya gabatar da labaran duniya da takwaransa Yusuf Mustapha Batsari wadda ya jagoranci gabatar da shirin da sauran abokan aiki baki ɗaya. A nan nesa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku ku ni lafiya. mu kuma Allah tashe mu lafiya mu zama lafiya.